أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار alaikum wa rahmatullahi الله وبركاته satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratun rum Allah ya sa albarka a cikin abin da muka karanta yau insha Allahu za mu shiga cikin suratul lukman suratu lukman ita ma sura ce makiya tana karantar da waɗansu manya-manyan darussa guda uku abu na farko magana akan wahadaniya ta Allah kaɗaitakar Allah hakkokin da suke kan bayi game da mahaliccinsu. hakkin bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora musu su sauke a tsakaninsu da Allah kafin gamuwarsu da Allah abu na biyu tabbatar mana da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzan Allah ne abu na uku hakkokin ɗaya a kan iyaye yana daga hakkin ɗanka a kanka ka nuna ma ɗanka addini yadda iyaye suke da hakkoki kan 'ya'yansu ta yadda idan 'ya'yansu ba su ba su hakkokinsu ba zai zama sanadiyar azabtuwarsu a ranar alkiyama to su ma 'ya'ya suna da hakkoki kan iyayensu wadda idan iyayensu ba su sauke waɗannan hakkoki na 'ya'yansu ba zai zama sanadiyar azabtuwarsu bayan sun mutu Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci sai Allah ya ce الحديد هدى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله مدعوك تنسر كيف بسم الله الرحمن الرحيم alif lam mim waɗannan harufa guda uku malamin tafsirin alkur'ani suna ce musu alhuruful mukaffa'a waɗannan alhuruful mukaffa'a malamin sun yi saɓani a kansu su waɗannan harufa wani saƙo suke ɗauke da shi a cikin alkur'ani domin alkur'ani bayani ne zuwa ga mutane waɗannan haruffa guda uku da alifun da lamun da mimun to wai su wani saƙo suke ɗauke da shi a cikin alkur'ani irin waɗannan haruffa Allah ya buɗe farkon surori guda 29 a cikin alkur'ani da su waɗansu malamai suka ce waɗannan alhuruful mukabba'a sunaye ne daga cikin sunayen Allah waɗansu malamai suka ce a'a waɗannan alhuruful mukabba'a sunaye ne daga cikin sunayen surorin da aka bude surorin da su jama'a mun fahimta ba ana cewa suratu sa'ad ba ba ana cewa suratu qaf ba suka ce to kowace sura da aka bude ta da wani harafi daga cikin waɗannan alhuruful muqatta'a suran bayan sunan da take da shi wannan harafin shi ma sunanta ne waɗansu malamin tafsiri suka ce a'a waɗannan haruffa babu wadda ya san su idan ba Allah ba waɗannan malamai idan sun zo fassara alkur'ani idan suka karanta waɗannan harufa sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika sai su ci gaba da tafsirin alkur'anin su waɗansu malamai daga cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce waɗannan alhuruful muqatta'a suna ɗauke da ma'ana abinda suke ɗauke da shi na saƙo zuwa ga bayi shine ƙalubale ne zuwa ga larabawa da sauran al'umma duka akan tabbatar musu da cewa alkur'ani magana ne na Allah waɗannan harufa da shi da su larabawa suke ɗora dukkan zancensu da maganganunsu amma yau sai aka zo da waɗansu harufa daga cikin waɗannan harufa suka gajara riskan menene ma'anan waɗannan harufan wannan ƙalubale ne mai girma da Allah ya ƙalubalance su da shi akan tabbatar musu da alƙur'ani saukakken littafi ne daga Allah wannan shine ra'ayin Ibn taymiya shehun musulunci shine ra'ayin Malam Muhammad Aminu Shahidi a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an malam shankidi yace kuma yana daga cikin karina da zaka gane cewa waɗannan alhuruful muqatta'a ana bude farkon surorin alqur'ani da su ne domin a kalubalanci larabawa akan alqur'ani a kalubalanci dukkan mutane da alganu akan alqur'ani yace duk suran da aka bude wani wata duk suran da aka bude ta da wasu haruffa daga cikin irin waɗannan alhuruful ce za ka samu karatun da ke biyo bayan haruffan za ka samu jawabi Allah ke yi akan alqur'ani jama'a mun fahimta duk suran da aka bude ta da waɗannan alhuruful ya ce idan ka kalli karatun da zai zo a gaban haruffan to zaka ga karatun yana bayani ne akan shi kansa Alƙur'ani, darajar Alƙur'ani, matsayin Alƙur'ani, kansa da kansa jama'a mun fahimta Allah ya ce alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه الله يسي صاد صاد والقرآن بالذكر قاف والقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم malam shankidi ya ce duk suran da aka bude ta da irin waɗannan haruffan to ana gama karanta haruffan za ka samu karatun da Allah ke bude suran da shi yana ma mutane ne jawabi akan alƙur'anin shi kansa da kansa jama'a mun fahimta Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim ai hadhihi ayatul kitabil hakim li'anna asma'al ishara yatanawabu ba'daha ba'da tilka ayatul kitabil الحكيم ai هذه ayatul kitabil الحكيم tilka ayatul الله هذه آيات lahi Allah ce tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da muka saka a gaba gare mu za mu karanta Allah yace ayoyin littafin alqur'ani ne alhakim wanda yake cike da hikima gaba da bayan inji Allah babu wani littafi da aka mishi zubi aka yi bayani a cikinsa kamar alkur'ani Allah ce tilka ayatul kitab tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da muke karantawa a cikin alkur'ani Allah ce ayoyin littafin alkur'ani ne Allah sai ce alhakim littafi ne da yake cike da hikima gaba da bayansa ta ko ta ina alkur'ani yana ɗauke da abubuwan mamaki na wadda duk wanda ya karanta alkur'ani ko ya yi tadabburin alkur'ani dole ya gamsu alkur'ani maganan Allah ne shi yasa duk fasahar larabawa aka kalubalance su da alkur'ani ko da sura ɗaya ta alkur'ani su kawo ko da inna a atsaina kalkausar su kawo sura kamanta amma ta gagara zuwa wallahi tallahi ba zai zo babu inkarin kowane irin ilimi matukar na dauke da alkhairi amma zubin da Allah ya ma alkur'ani ilimin da Allah ya sa a cikin alkur'ani shiriyar da Allah ya sa a cikin alkur'ani ta ɗara tunanin duk wanda zai yi magana akan ilimi ilimin alkur'ani ilimi ne da Allah ya saukar da shi na musamman zuwa gaba Allah yake tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da zamu karanta Allah yake ayoyi ne na littafin Alƙur'ani da yake cike da hikima hudan wa rahmatan lil muhsinin Allah yake kuma wannan alkur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma jin kai ne rahama ne lil muhsinina Allah yake ga waɗanda suke kyautata alakar su da Allah da waɗanda suke kyautata alakar su da bayin Allah al-ihsan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi mala'ika jibril mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da al-ihsan yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine mataki na a duk inda kake duk halin da kake duk mu'amalar da kake kana mu'amalar tattare da ji a jikinka Allah yana kallonka yana jin abin da kake yi kana kiyaye dokokin Allah a daidai wannan lokaci to ka kai martaba ta ihsani a wajen alakar ka da Allah ihsani tsakanin bayin Allah a tsakaninsu shine kyautata mu'amalarsu da 'yan uwansu kar ka yi alaka da wani a wajen mu'amalarku a samu wata cutuwa ko wata tawaya ta janibinka akan abin da ya shafi haƙƙinsa kyautata wannan mu'amalan ana ce mata ihsani Allah sai yace hudan shi alqur'ani shiriya ne wa rahmatan alqur'ani jin kai ne lil ga waɗanda suka kyautata alakarsu tsakaninsu da Allah suka kyautata addininsu tsakaninsu da Allah kuma suka kyautata alaƙarsu da bayin Allah ɗan uwa mun fahimta ko a cikin suratu ali imran ke cewa Allah yunfiquna fis sarra'i yunfiquna sarra'i والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء Allah ya ce wa'annan muhusinai su ne waɗanda suke infaki suke taimakawa da dukiyarsu akan bayin Allah fisarra'i Allah ya ce a lokacin da suke da walwala wa zarra'i da kuma lokacin da suke cikin kunci Allah ya ce duk da haka haka suke matsawa su taimaka ma bayin Allah domin al'amarin ya gudana a cikin aminci wal kazimin al Allah ce kuma suna da kame fushinsu akan bayin Allah wal afina anin nas suna da afuwa tsakaninsu da yan uwansu wallahu yuhibbul muhsinin Allah ce to Allah yana son masu kyautatawa irin waɗannan bayin Allah irin waɗannan mu'amala shine ake cewa ihsani tsakaninka da bayi yan uwanka yan uwa mun fahimta ko Allah ya ce hudan shi alkur'ani wani irin shirya ne wa rahmatan kuma alkur'ani jin kai ne lil muhsinina ga waɗanda suke kyautatawa inji Allah Allah ya samu a cikin su allazina yuqimuna salata Allah ya ce waɗannan muhsinai su ne waɗanda suke da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakkan dukiyoyinsu yadda Allah ya shar'anta musu wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah yake sannan waɗannan mutane suna da yaqini a game da lahirar su inji Allah duk abin da za su yi Allah ce sun samu yaqini akan sha'anin kiyama e duk abin da suka yi sun san da akwai kiyama duk abin da suka yi sun san akwai takayya kaga sifin farko yuqimuna salat sun tsayi da sallah mutumin da yake so ya gamu da Allah lafiya bayi wasa da sallah bayi wasa da sallah a addini a addini sallah ita ce kamar math da english a wajen jarabawa idan ka ci sallah annabi ya ce za ka ci komai idan ka faɗi sallah annabi ya ce ka faɗi komai idan aka je au za a ma mutane au abinda ake fara bincikawa a cikin ibadar mutum annabi ya ce sallah annabi ya ce idan mutum ya ci sallah sallah ta yi kyau annabi ya ce to duk sauran za a tura maka su maka hai annabi ya ce idan ka faɗi a sallah babu abin da za ka ci a cikin ayyukanka a salatu imaduddin eh a salatu imaduddin dukkan ibadodin nan malam mala'ika jibril ake turowa ya zo saukar mana da shi wani ya samu annabi a hanya ya gaya mishi wani wahayin ya same shi a masallacinsa ya gaya mishi wani wahayin a same shi a hanya a gaya mishi wani wahayin a same shi a cikin gida a gaya mishi da aka zo saukar da sallah sai aka ce ya tafi ya je ya karɓo ta da kansa sallah ita ba aiko ta za a yi ba e sallah ita ta daban ce eh, ita ta daban ce Allah ya ce allazina yuqimuna salata su ne suke Sai da sallah bisa ka'idodi da Allah ya shar'anta musu bisa ka'idodi da manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam ya karantar da su a kanta wa yu'tuna zakata Allah yake kuma suke ba da zakkan dukiyoyinsu kaga an yi maganar sallah a wajen ibada to da aka zo wajen dukiya sai aka yi maganar zakkan dukiyarsu abu na uku Allah sai ya ce wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah ce kuma game da kiyamarsu game da lahirarsu suna da yaƙini sun haƙƙaƙe cewa akwai sakamako a bayan wannan rayuwar Allah ce ula'ika ala hudan min rabbihim to irin waɗannan mutane Allah ce suna kan wata irin shiriya daga ubangijinsu Allah ya turo kwale-kwale da zai cece su Allah ya ce kuma sun shiga kwale-kwalen sun haihu ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan bayi Allah ya ce suna kan wata irin shirya daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce kuma waɗannan bayi su ne rabautattu waɗanda za su rabauta a duniya da lahira baki ɗaya lafazin alfalahu shi ne rabautu wanda babu wani rabo a bayansa har abada idan mutum ya rabauta rabautuwa a wajen Allah to ya gamu da rabautuwa ta har abada wacce kuma wannan rabautuwan ba za ta taɓa fuskantar wata barazana ba har abada E, shi yasa aka ce ai kad aflaha almu'minuna Allah ya ce kad aflaha almu'minun mu'minai sun rabauta to duk inda ka ji lafazin alfalahu rabautuwa ne rabautuwan da bayi fuskantar wata barazana kuma har abada Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim irin waɗannan mutane Allah ya ce suna kan shari'a daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma irin waɗannan mutane su ne rabautattu a duniyar su da lahirar su Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahu ilmin wa yattakhidha hawwa أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane Allah ya ce akwai waɗansu irin mutane man shari lahawal hadis Allah ya ce wadda zai je ya sayo lahawar hadis lahawar hadis wa kullu ma yalhi an ba'atin lahi an zikirin an ilkai duk abinda zai ɗauke hankalin bayan Allah daga ambaton Allah ko ɗa'a ma Allah ko ya ɗauke hankalin bayin Allah daga dukkan wani ayyukan alkhairi ana ce mishi lahawul hadi Allah ya ce to minan nas daga cikin mutane akwai man yashtari lahawul hadis wanda ke zuwa ya sayo lahawul hadis Abdullahi dan Mas'ud sahabbai suka je suka tambaye shi suka ce mishi menene ake nufi da lahawul hadis ya ce na rantsa da Allah Allahn da babu abin bauta da gaskiya sun shi Ya ce na rantsa da Allah Allahn da babu abin bauta da gaskiya sun shi Ya ce na rantsa da Allah Allahn da babu abin bauta da gaskiya sai shi sau uku Ya ce musu huwal gina wannan ayar Allah da ya yi magana akan akwai masu sayan lahawul hadis Ya ce ana magana ne akan kiɗe-kiɗe da wake-wake sai da ya rantsuwa sau uku ya ce na rantse da allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi cewa da allah ya yi wa minan nasi man yashtari lahawal hadis daga cikin mutane akwai masu sayan yashashiyar zance wadda take kautar da mutane daga tafarkin Allah ya ce abin da ya shafi wake ne da kiɗe-kiɗe da raye-raye a tsakanin mutane ana ce mishi lahawul hadith Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yashtari lahawal hadith waɗanda suke sayan irin kayan kide-kide da wake-wake li yudilla an sabilillahi domin su batar da mutane daga tafarkin Allah su rikitar da mutane su ɗauke hankalin mutane daga tafarkin addinin Allah Allah ya ce akwai su abinda ake bukata a wajen samari na alkur'ani ko karatun hadisi sai su samar da waɗannan wake-wake da za su maye waɗannan gurabe na waɗannan ayoyi da hadisai a zuciyar mata abinda ake bukata a wajen 'yan mata na karatun alkur'ani da karatun hadisi to sai a samar musu da waƙoƙi waɗanda za su maye musu gurbin waɗannan ayoyi da hadisai a cikin rayuwarsu lizilla an sabilillah Allah ya ce domin su ɓatar da mutane su kautar da mutane daga tafarkin Allah maimakon a bar mutane akan doron shari'a tafarkin da Allah ya tsara musu su gudanar da rayuwa a kai Allah ce sai a samar musu da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe waɗanda za su gusar da hankalinsu daga tafarkin Allah bigairi ilmin Allah ce kuma ba tare da wani ilimi dalili na shari'a da mutum zai dogara a kai akan wannan abin da yake yi ba wa yattaki da ha huzuwa faɗin nan ya udu ila sabilin lahi yudilla an sabilin lahi ghairi ilmin wa yattakidaha huzuwa ay yattakid sabilallahi huzuwan eh, zai ɗauki hanyar Allah ta farkin addinin a matsayin izini e ana kiran sallah yana sa kayan kiɗa kiɗansa da waki wakin ana sallah ya sa airfest ɗinsa a kullum yana jin wakan yana jin kiɗansa duk abin da ya shafi addini wannan shi ba damuwarsa bane Allah ya ce ya ɗauko abin ya sayo abin domin kautar da bayin Allah ɗauke hankalin bayin Allah daga addinin Allah Allah ya ce kuma sai ya riƙi tafarkin Allah abun isgilinsa ula'ika lahum azabun muhim Allah ya ce waɗannan bayi a sanar da su suna da azaba na walakanci a ranar alkiyama sai eh, suna da azaba na walakanci a ranar alkiyama yanzu a cikin garin nan akwai waɗanda diloli ne lagos suke tafiya su je ebo nigerian bin shigo da shigo ci eh, kai ka sani idan an kasa mutanen garin nan kashi goma kashi tara musulmai ne za su sayi wannan kasusuwa wata matar idan ba dun waɗannan dilolin ba har ta mutu ta ina za ta ga nigerian fin to iya su kenan da wannan yake cin abinci da wannan yake biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa da wannan yake ɗaukan tsawainiyar rayuwar iyalansa zai je shiga mota ya tafi Legas ya je ya sari iya abin da zai saro irin waɗannan kasusuwa waɗanda suke ɗauke hankalin bayin Allah daga addinin Allah Allah yake ula'ika lahum azabun muhim irin waɗannan mutane suna da azaba ta walakanci a ranar alkiyama wa idza tutla alaihi ayatuna Allah yake kuma idan an karanta mishi ayoyin mu ma'ana an mai nasiha an mai wa'azi ko an gaya mishi cewa wannan abin babu kyawu Allah ya hana walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai inji Allah bai so ya karbi gaskiya dama annabi yace girman kai shine in karban gaskiya da kallon banza wa mutane Allah ce to ko da an karanta mishi ayoyinmu walla mustabbiran zai juya ne yana mai girman kai ka allam yasma'aha Allah ce kai ka ce bai ji ayoyin da aka karanta ba bai ji maganar Allah ba bai ji narkon azaban da aka yi tanadi ma masu wannan mummunan aiki ba ka annafi udunaihi karan Allah ce kai ka ce akwai wani nauyi ne wani toshiya ne a cikin kunnuwansa duk abin da ake faɗan bayi ji Allah ya ce fa bi azabin alim Allah ya ce kai mishi bishara da wata azaba mai radadi da zai gamu da ita a ranar alkiyama Allah ya tsare mu bayan Allah dai mun ji waɗannan abubuwa ko wa minan nasu man yashtari lahawal hadith Allah ce daga cikin bayi akwai waɗanda suke sayan yashashiyar zance fassara mafi yawa da sahabban annabi suka ma wannan aya suka ce abinda ake nufi da lahawal hadis shine wake-wake da kide kide. lidilla an sabilillah Allah ya ce kuma manufar yin waɗannan waƙe-waƙen ko ta'asirin da za su yi a cikin al'umma shine su kautar da bayin Allah daga tafarkin Allah iya aikin da waƙa da kiɗa zai yi a cikin bayin Allah shine ɗauke hankalin bayin Allah daga tafarkin Allah ka san wani yadda kake gani dinnan sai ya ji waɗannan waƙoƙin tukunne ke samun hankalinsa ya kwanta mishi Allahu akbar الله Allah الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون الله أكبر الله مثاني تخشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تميل جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله يسلم Allahu nazzala ahsan Hadis. Allah ya ce, Allah shi ya saukar da wannan mafi kyawun zancen ya kira alqur'ani ahsan alhadith in dai ka ji magana ne in ka ji abin da ake natsuwa ne in dai ka ji abin da hankalinka zai kwanta ne Allah ce ni na saukar da ahsan alhadith mafi kyawun zance Allahu nazzala ahsan alhadith Allah shi ne ya sassaukar da wannan mafi kyawun zancen alkur'ani kitaban mutashabihan kitaban yushbihu ba'dahu ba'dan fil fasaha littafi ne da sashi yana kama da sashi a wajen fasaha irin abin da ke cikin suratul baqara na mu'jiza irin wannan abin ne a cikin inna a ina kalkawai kitaban mutashabiha masaniya sannan littafi ne da yake shan tilawa a karanta a maimaita alkur'ani ne kawai baya tsufa a cikin zanci wannan kaɗai ke nuna alkur'ani maganan Allah ne baya tsufa a wajen zanci yanzu mutum sai ya zo ya karanta maka suratun nisa'i kai kanka ka haddace suratun nisa'i in ya fara karanta maka sai ya ɗauke hankalinka idan wani ma ya zo ya karanta maka sai ka ji karatun ya sake ta asiri a ranka to haka shi zaƙin alƙur'ani bai rabuwa har abada kitaban mutashabihan masaniya Allah ya ce ta kashe irru min hujuludun labina ya shauna rabbahum fatun waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce yakan karkada yakan raurawa ikar jikinsu yakan tashi idan an karanta musu alƙur'ani ثم تلين wa وقلوبهم الى ذكر Allah ya ce fatunsu da zukatansu sai su yi sanyi in sun ji alkur'ani Allah ce sai su koma zuwa ga ambaton Allah Allah ce zalika hudallahi ya hadi bihi ya sha. Allah ce alkur'ani ya dinga kaɗaka. ka alkur'ani ya dinga sa jikinka na sanyi alkur'ani ya dinga baka natsuwa Allah ce zalika hudallahi ya hadi bihi ya yasha Allah ce wannan dacewa ce ta Allah da Allah ke datar da wadda yake so Allah ya datar da mu wa man yudlilillahu fama lahu mihad duk wanda Allah ya batar da shi Allah ce bayi da wanda zai ceto shi daga cikin wannan batan da yake ciki to wani yana ganin abun nishadin sa abun ɗaya da kewansa shine kide kide da waki waki Allah ya ce wa idza tutla alayhi ayatuna in kuma an karanta mishi ayoyin mu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai bai son nasiha bai son wa'azi ka Allah ya sana'a Allah ce kai sai ka ji sai ka ɗauka bai taba jin wa'azi akan wannan abun babu kyau ba ka annafi udunai wakaran Allah ya ce kai ka ce cikin kunnuwansa akwai wani toshiya da ya toshe shi wadda baya jin wa'azin da ake mishi fa bashirhu bi azabin alim Allah ce ka mishi albishir ka bishara da azaba mai radadi ka gaya mishi akwai abin da zai biyo baya ɗaya daga cikin abin da Abdullahi dan Abbas ya ce ina tsoratar muku da sauraron kiɗa da waka yace saboda tsirar da minafirci suke yi a zukatan bayin Allah duk wadda zai alaƙantu zai ƙulla alaƙa da sauraron kiɗa da waka wallahi zuciyarsa ba za ta taɓa yin tsarki ba ba zai taɓa zama mai gaskiya domin abdullahi ɗan abbas ce suna tsirar da minafirci a zuciyar mutum yadda ruwa

kun ga uslubi irin na alkur'ani eh yana tafiya ne dama baina tarjib wa tarhib idan aka yi magana akan abin da ya shafi mutanen banza da hukuncinsu to salo na gaba kuma sai a zo mutanen kirki su ma da sakamakonsu Allah ya ce innal ladina amanu wa Aminu salihati lallai waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyuka na kwarai. lahum jannatun na'im Allah ce suna da aljanna aljanna na ni'ima in ji Allah Allah ya ce waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan kwarai Allah ya mun yi musu tanadi aljannar ni'ima da za mu sa su a ciki a ranar alkiyama khalidi na fiya Allah ce za su tabbata a cikin wannan aljannar wa'adallahi hakan Allah ce kuma alƙawarin Allah gaskiya ne inda dai sun yi imani sun yi nagartaccen aiki Allah ce makomar su aljanna wannan alkawari babu sabawa in ji Allah wa huwa al-azizul hakim lalle Allah mai mabuwayi ne Allah mai hikima ne da ya tsara tsarin shari'a mabayinsa domin su yi tafiya a kai su rabauta a duniya da lahirarsu Allah ya samu dace sai Allah ya ce خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دار عليم خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال خلق السماوات بغير عمد ترونها الله شيني ود يحل halitti باتاري ba tare da wani madogara wani gwafa wani tsarnu da aka sa wadda kuke iya gani in ji Allah jama'a fahimta malam shankidi yace kalaka samawati bi gairi amadin tarawnaha ai kalaka samawati bi gairi amadin kama tarawnaha Allah shi ya halitta samai ba tare da ya sa wani fila da ya tokare sama ya tsayi da ita ba yadda kuke ganinta babu abin da ya tokare ta to haka Allah ya tsere ita ka san a tsarin Allah idan ya maka fada ya ce ma karka yi ko ya maka umarni ya ce ma ka yi to sai kuma ya nuna maka shi fa Allah ne yanzu ba abokinka ne yake hana ka wannan abin ba yanzu ba wani ne a cikin halittu yake hana ka ba sai ya tabbatar maka da cewa shi allah da ya halicce ka Allah da ya halicci waɗanda suka gabace ka Allah da ya halicci duk abin da kake ganin ya fi ƙarfinka wannan Allah shine ya maka umarnin ka daina ko kuma shine ya maka umarnin kai zama mun fahimta eh idan akwai wani mai gidanka da kake jin tsoron sharrin sa to Allah sai baka misali da shi ya ce ni ne mai mai gidanka wannan shine tsarin Allah in zai ma mutum fada to idan kuma mutum bai ji ba to sai a faɗi hukuncin da za a mishi khalaqa samawati bigairi amadin tarawunaha Allah shine ya halitti mai ba tare da wani fila da kuke iya gani wadda ya tokare ta ba shankidi ya ce duk da ba ku ganin ma babu filan da ya tokare ta Allah shi ya rike sama shi ya tsayi da sama a sama baka ga yadda ya tsaye da tsuntsaye a sama ba imana eh, in kana ganin saman akwai abin da ya tokare ta baka gani to tsuntsufa afalam yarau ila tsayi fawqahum safatin wa yaqdibna ma yumsikuhunna illa arrahman rahman Allah ya ce wai don mai bayi ba za su daga kansu su kalle da tsuntsaye suke firewa a sama ba Allah ya ce ka dubi yadda suke tashi suna kada fukafukinsu wa ya kabib Allah ya ce wani lokaci ya su rike fukafukinsu ya sulo ko ba su yi eh, Allah ya sai su rike shi ba su hura shi kuma gashi suna lilo a sama ma hunna illa rahman Allah ya ce ba wanda ya rike su a sama in ba Allah Allah malan kana maganar technology ka ga yadda Allah yake yin abubuwa eh, ka ga yadda Allah yake yin abubuwa wallahi malam babu karatu mafi alkhairi a duniya da za a matan adam kamar a karanta mishi waye Allah sai eh, wallahi daga lokacin da ka fahimci Allahnka to rayuwa ka hau tudun mun tsira eh Allah ka kalli tsuntsaye yadda suke firewa a sama a suratul nahl yace ma yumsikuhunna illa Allah Allah ce da kace ganin su a saman nan ni na rike su ko kuna ganin akwai wata waya sai daga kasa da ta tokare su babu ba Allah ya ce to ni ne na halicci sama wadda babu tsarnu babu wani kwafa babu wata fila da ta tokare sama yadda kuke ganin ta nan Allah yake haka ta tsaya wa alkafil ardi rawasiya an tami da bikum Allah shine ya zuba duwatsu a bayan ƙasa su zama turke ma ƙasa an tami da bikum Allah ce don kar ƙasan ta dinga rawa da ku waɗannan duwatsu Allah ce ka kalli yadda suka kafe ƙasa kafewa ka je ka tsaka kalli duk dutsen da ka sani ka je ka sa shi a gaba ka kalle shi wannan dutsen iro waye abu to waye zai iya rubuta tarihin dutsen lokacin da yake karami duwatsu sun kure tarihi duk abin da kaga ake ajiye shi a matsayin tarihi babu wanda ya isa ya ce maka dutsen tanshin nan ya san lokacin da bai wuce tsayin mutum ba babu shi babu shi wallahi amma ai ga dutsen nan alright ɗauko shi aka yi aka zo a hun aka kafa shi iro waye yi waye zai marai baka ansa wallahi banda Allah ba wadda isi baka ansa wannan sun wa'annan duwatsun da kace gani din ka je bayan gari ka ga dutse wannan dutsen ɗauko shi aka yi daga wani waje aka ajiye shi abun ko tsirowa ya yi abun duk duniya ba wadda isa baka amsan wannan tambaya yadda ka gan shi haka babanka ya gan shi haka kakanka ya gan shi haka kowa ya gan shi Allah ya ce wa alƙafil ardi rawasiya an tami da bikum ni ne na kafa waɗannan duwatsu a bayan ƙasa Allah ya ce domin kar ƙasar ta dinga rawa da ku yanzu akwai abin da ke iya jijjiga ƙasa in ba ikon Allah ba babu shi Allah ya ce wa basta fiha min kulli dabba sannan ya zuba dukkan jinsin dabbobi a cikin wannan ƙasa waɗannan dabbobi da suke tafiya a bayan ƙasa babu wadda ya isa ya iya sanin ƙididdigansu in ba Allah ba mana waɗansu dabbobin a sama su waɗansu dabbobin a bayan ƙasa suke waɗansu dabbobin suna rayuwa ne a cikin ƙasa waɗansu suna rayuwa ne a cikin ruwa wa basa tafiya min kulli dabba duk dabbobin nan da kake gani akwai wata dabban akwai wata akuyar da ake yin ta a wani kamfani ne duk awakin nan da ka gansu Allah yi su aya ce ko ba aya ba ce wa anzalna minas sama'i ma'an Allah yake kuma mu muke saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim Allah yake sai mu tsirar da wannan ruwan fiha a cikin wannan kasan min kulli zawjin karim daga duk wani nau'in tsiro Allah ya ce mai albarka mai ban sha'awa Allah ya ce sai mu Allah ya ce ha za lahi. to waɗannan duka halittun Allah ne ni na yi su fa aruni ma za ka laƙal na min dunihi Allah ya ce ni kuma ku nuna mun abinda wasu na suka yi in ji Allah ha za lahi. Allah ya ce waɗannan duka ni na yi su ko ba shi yi su ba kalakar samawati bigari amadin tarawunaha sama wa alqa fil wasu ya an tamida bikum duwatsu wa ba su fiya min kulli dabba dabbobi da Allah ya saka a bayan ƙasa haka ne ko wa ba su fiha min kulli dabba wa anzalna min as-sama'i ma'an ruwan sama wa an ambatna fiha min kulli zojin karin. ciyayi amfani da yake tsira Allah sai ce hadha khalqullahi wannan da ni ne fa aruni ma za ka tallabi na min dunihi ku nuna mini abinda wani yayi koma bayan Allah min dunihin nan har mala'ika jibril ya shiga ciki fa aruni ma za ka na tallabi na min dunihi Allah ce ku nuna mun abinda wani koma bayan Allah shi kuma ya muku a bayan kasa menene mala babu Allah nan dai shine Allah ko ka bi shi ko baka bi shi ba shine Allah bayan shi babu ka nuna a bayan ƙasa wani abu da wani Allah ya yi wadda wannan abun ke amfananka a bayan ƙasa jama'a mun fahimta ta san idan mutum bai san Allah ba sai kaga harkar technology ya fi bashi sha'awa da burge shi kan Allah eh, wani ne aka ce maka ga wannan mutumin shi ya kirkiro wannan jfm mutum na saudiya kana najeriya sai ku yi magana bayan an gama maka bayaninsa kuma shi ya kirkiro jirgin sama ya yi lodi mutum da kayansa a kwashe shi a sama a tafi da shi shi kuma mutumin da ya jirgin sama ta ce shi kuma ga wadda ya yi shi wadda ya yi shi idan bayi da fasaha shi zai yi fasaha? eh duk wani burgewa da zaka ga mutum ya yi to ka tuna allan da ya yi shi likitoci suka ce hanyar jini da yake jikin dan adam hanyar da jini ke bi a jikin dan adam idan da za a ware shi a miƙe shi fili guda tsayinsa ya kai mil guda hanyar jinin da yake jikin dan adam inda za a miƙe shi kamar gari tsayinsa ya kai mil guda ka dubi liquid da aka saka a cikin ido da yadda ido yake kyaftawa da kariyan da yake ba wa rayuwarka ka dubi fasaha in ba Allah ba akwai mai yin wannan abin babu shi babu shi kuma in baka da lafiya shi ke ba da lafiya haka ne Allah ya ce fa'aruni ma za ka laƙallabi na min dunihi to ku nuna mini abinda wasu koma bayan Allah suka halitta a bayan ƙasa wadda a kai rayuwarku ta dogara Allah ya ce ku nuna mini Allah sai yace bal zalimuna fi balalin mubin Allah ya kai bari su dai azzalumai mushrikai suna cikin batace mabayyaniya ma'ana batace kawai ba tare da an gina ta akan dalili ba sun ɓata, kawai sun ɓata. amma ba tare da abin da suka rike koma bayan Allah din nan yana iya musu wani abu na amfanarwa ko cutarwa ba ce bata ce dai bata ce ta tabbata a kansu Allah ya samu dace to sai mu kwana a nan. sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora eh, daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu amin cikin tambayoyin da wannan mai tambaya ya rubuta tambayarsa ta ƙarshe ita ce na san amsanta mutum ne ya saki matarsa saki uku a lokaci guda shin za ta iya dawowa ba tare da ta aure wani ba za ta iya dawowa saki uku a lokaci ɗaya ko a kalma ɗaya shika ɗaya ne a sunna mun gane ko idan mutum ya saki mace ya ce mata na sake ki shika uku shika ɗaya ne in yace mata na sake ki shika goma shika ɗaya ne in yace na sake ki shika dubu shika ɗaya ne ibn ya ce idan ka kalli waɗanda suke shika uku a kalma ɗaya kuma suke hukunta shika uku a shika uku ce akwai wani ɗan nau'i na rakaka a cikin sakin idan ka saki mace kace na sake ki ta saku yanzu lokacin da ka sake ta nan ba matarka bace bai halatta ku sake kwana da ita a daki ɗaya ba bai halatta ku sake ɓanta ku ko biyun ku ba to bayan ka sake ta kuma sai ka sake ƙara mata shika jama kun gane yanzu ka sake ta shika ɗayan ya wadata ta fita a aurenka to na biyun kuma da ka ƙara mata a wannan lokacin matar ka ce kun gane magana yanzu wannan daidai ne da ka je ka sami wata mata za ta tafi anguwa a hanya ka ce ka sake ta kaga ai shigan banza ka mata wannan matan da yanzu ka sake tan ai ta fita a aurenka na biyu da ka kara mata ka kara wa banza don ba matar ka bace na uku da ka kara ka kara wa banza don ba matar ka bace in kana so ka mata shiga na biyu sai ka dawo da ita cikin auren ka to yanzu ta dawo matar ka sai kuma ka sake ta amma ka sake ta ka kara mata ka kara mata shika ɗayan da ka mata kun rabu da ita yanzu baka da ikon sake kara mata shika in kana so ka kara mata shika dole sai ka dawo da ita cikin aurenka nan ne ta zama matarka amma ka mata shika uku rus to wannan babu dalili a shara jama'a mun fahimta ko saboda haka in aka mata shika uku shika ɗaya ne sai umar bulala yake eh idan ka ce na sake ki shika goma sai ce to tara bulala Allah ya samu dace ba shi da lafiya ne da shi da ɗansa kuma matsalar ma shi ne ba a fahimci ma me yake damun su ba har a yanzu saboda ka suke roƙo don Allah mu taya su addu'a Allah ubangiji ya ba su lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu Allah ya ba su lafiya wannan yake cewa suna neman aikin soja ne suna roƙo da mu da yan uwa duka mu taya su addu'a Allah ya ba su sa'a da nasara ku samu muna roƙon Allah ya ba ku sa'a da nasara ku samu Allah ya ba ku sa'a da nasara ku samu insha Allah ranar alhamis muna da darasi a masallacin taliban za mu yi magana akan tuba zuwa ga Allah Ranan alhamis insha Allah Allah ya samu dace allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu